sai ya karya ba karya na ce da fiti fiti da kake yi yau ba karamin yaƙi zai a garin nan ba mu zo yin yaƙi sai ne zabgawa mari mari mari ni za a wada rana ni za a wulakanci ni za a wulakanci ni zai ni wallahi tallahi bai isa ba kowa ya ubansa a nauzan najeriya zan je zan kai shi wani sa'idi ne Sai da garjeje. Garjeje. Kike kenan. Ah. Ina kuma kana kana soke hannun riga. Ya kuri A wa Allah ya fa a jaya sun. Ko ba gaskiya ba. Ya hakuri. Yan tagwaye Allah zai saka mu. Kana nufin yanzu ki ne da ke siyar da ki banza? Ba wani abu da zaka iya yi akai? Kashi ne bayani ne ce a bar wa Allah ya fa a jaya sun. Ke ni abin da ke a Kana rufin baki. Musarar namiji kawai wanda bai san me yake ba. ni zaki ce lura mutum an gaya maka ni zaki ta ce yanzu ba daga can yana ganin na ruga a kuje daga kai kuje daga bi da ke ki je mun rusar oga oga ka je kara mu idan ban caka ma ba Allah ne ne ka je ka dake shi ka nan la ilaha Allah baka baiwa da girgi da mutumin nan akwai ki dinga yin komai duniya mai karewa ne ko kuma kin ga zaki zuwa kirama musu to ne miki izini Kin kin ji ana za a fansa za a iya ne ai da wajen hirar tasu nake yana ganin na yi sheƙa a guje yanzu ma fa gidansu zan tafi hasana yanzu abin da nake so da ku usaina ku yi haƙuri ku tafi gida ku ɗaukar da Allah ya ɗora mana kun yi asara uba wallahi a doke ka sayin komai akai sai na dawo don ka ƙato da kai namiji kaman ka wai mace ta koro ka daga waje ka dawo gida kai ta hada gumi kana hada zufa wanda za a kan macen kake haɗa wannan gumin da Allah gafara ta ko turmi ta ɗauka ba ka gudu ba ko ni mace wallahi yar uwarta ba zan gudan mata ba bare kai namiji kaman ka mm. wallahi an dai kunya mm. an yi asara sai ka mm. zauna kai ta haɗa gumi kana hada zufa ana wallahi ba zan tsaya ta an dai ji kunya wallahi talla an yi asara la an yi dai ke ke ke jahilar ina ne zaki shigo wa mutane gida ba tsallama ni ce jahila ni ce jahila ba take nake ba ta mijinki nake bari in na gama da shi sai in zo ki miki ta take ba ai tsokana ba ta anki bane ba take ta Na dawo gare ki. Ga mara kunya. Ya haƙuri. Ara faɗa mai ki gaya mu ɗazu. Allah ba ki haƙuri. Allah huci zuciyarki. Wallahi sharrin shedan ne. Wallahi. Sharrin shedan ne? Ya hakuri. Allah ya kiyaye ki. Dayo si na ɓara miki kanki. In ya so mijin ki dawo sai ya ga shedan. Wallahi zan gaya mai wallahi kaman a bakinsa. Mm. Allah ba ki haƙuri. Ƙara faɗi. Allah ba ki Ban ji ba.